عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا عشرين لبكي دوتا جمادى الآخرة shekara ta dubu da da talatin biyar hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shi ne dace da 27 ga watan hudu shekara ta da goma sha hudu a lissafin turawa muna kan darasi na biyu a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله wanda muke gabatarwa a nan masallaci mai albarka na ihya sunna a cikin birnin kano satin da ya wuce idan ba ku manta ba mun tattauna a aikace dangane da wankan gawa mun yi wankan gawa a aikace mun kammala amma lokaci bai ba mu dama na yin likkafani ba mana yanka likafani da lullube shi mamacin so yau abin da za mu yi da idar allah maɗaukakin sarki in ya ba mu dama za mu yi yankan likafani da kuma sanya mamaci a cikin likafani yadda ya kamata a sa shi da yadda ya kamata a naɗe shi sannan kuma da ɗora shi a kan makara insha Allah abin da ya kamata mu yi kenan kun mun gama da wannan practical aspect na ayyukan kenan so abin da ake da bukata ya ko yan uwana dangane da likafani likafani shine rigar mamaci shine rigar da ya fi kowanne tsada a gare shi kamar yadda kuka sani dukkan irin suturar da bawa yake sawa komun tsadarta to zai haƙura ne bayan ya mutu a ɗaura masa likafani wanda yake yadi ne da ake ba wa kowane mutum talaka da mai kudi kuma ba a so likafanin nan ya zama mai tsada kamar yadda muka faɗa wajibi ne kuma a yi wa mamaci likafani wajibi ne yi wa mamaci ne likafani kada mutum ya mutu a je a cikin shi abin ne shi haka tsirara ba a sa shi a cikin likafani ba saboda hadisin wannan bawan Allah da ya fado daga kan taguwarsa yana aiki na hajji taguwar ta take shi ta karya mai wuya ya mutu to ya kamata mu kula da wannan sannan kuma lakafani dole ne ya zamanto da wadatacce inda da hali ta yadda zai lullube dukkan jikin mamaci kada a sa shi ya zama matsatse takurarre saboda hadisin jabir ibn abdullah bayan wannan kuma yana daga cin abin da aka ba da dama idan ne ya zama ya kuntata ba a samu yalwataccen ba to a iya lullube mamaci amma a fara rufe kansa a fara rufe mai kansa a bar kafa kada a rufe kafa a bar kai mana idan ya kama likafanin da aka samu ba zai iya lullube jikinsa gaba ɗaya ba to maimakon a rufe shi a haka kai a buɗe to kai ake fara mutuntawa a rufe a bar kafa a waje saboda hadisin da ya zo na wato khabbab ibn al-aratti a a mus'ab bin umair Allah ya yarda da shi sannan kuma daga cikin ka'idar likafani idan mamata suka yi yawa wani lokacin ana samun mamata su yawaita amma kuma ana samun karancin likafani to a iya raba likkafanin mutum ɗaya abin ne mutum biyu da shi ko uku a ɗan yayyanka musu a guzutsura musu a ɗan yayyafa musu iya dai ma ce tsara kamar yadda riwaya ta zo ta anas dan malik allah ya kara musu yadda mun karanta da ku sannan idan mutum shahidi ne wanda ya mutu a ta shahada shahidul ma'araka ake nufi wanda ya mutu a filin daga na yaƙi to wannan ba a ainihin wato cire masa kayansa ba a cire masa suturarsa to wannan kan ana bunne shi ne a cikin kayansa da aka kashe shi to kun ga wannan wani specification ne an keɓance damun ce wajibi ne da kafani to amma banda shahidi da aka kashe shi a filin daga na yaki shi ba sai an sa masa wato likkafani ne saboda hadisin da manzon Allah sallallahu ya faɗa dangane da qatla Uhud waɗanda aka kashe sa yakin Uhud manzon Allah ya ce zammiluhum fi